المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي باك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na litinin uku ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya idan ba manta ba gabatarwa ta riga ta gabata a jiya don haka yau kai tsaye za mu tafi zuwa ga karatu za mu fara karatu a cikin suratul qasas farkon aya ta hamsin da ɗaya cikin sura ɗin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa laqad wassalna lahum alqawla la'allahum yatadhakkarun Allah rabba bismillah minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad wassalna lahum alqawla la'allahum yatadhakkarun الكتاب من قبله هم به يؤمنون بنجي مدوكتين سركي يتي ولقد وصلنا لهم القول حقيقة من صادر مصدزنشي لعلهم يتذكرون دنسي تنتنتني لفظ لقد هو لقد wawun ɗin farkon kalmar wawun ce da malamai suke kiranta da wawul kasmi ma'ana daidai take da wallahi a matsayin rantsuwa take lamun ɗin da ta biyo bayanta ita kuma ita ce wacce malamai suke karanta da lamu tauki a matsayin karfafar rantsuwar da aka yi a baya kamar ka ce wallahi tabbas sannan kuma kad harfu taqiq yana nufin tabbas bisa tabbas الله يتي للي والله تب الزاجر وصلنا لهم القول من صادر مسدزنجي كلمة وصلنا بفج قراءة الجمهور وصلنا دين تشديد أكن صادو وصلنا أما قراءة حسن البصري وصلنا لهم القول لفظ وصلنا لفظ وصلنا دم نص دين شيني صادر دون أبو دون أبو ubangiji ya ce tabbas dahir babu kokonto mun sadar lahum a gare su lahum a nan malamai sun yi magana guda uku da suwa Allah madaukakin sarki yake suwa Allah ya sadarwa da magana waɗansu malamai suka ce ka koma farkon sura za ta fayyace maka da suwa ake magana suwa Allah ya sadarwa da magana don haka yin muka koma farkon sura za mu ga cewa ubangiji madaukakin sarki ya yi magana ne da nau'in mutane guda biyu bangaren fir'auna da mutanensa su ne kibbawa da bangaren annabi musa alaihi salam da mutanensa wanda su ne banu isra'il a farkon sura ubangiji ya ce tsasimim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'aun kaga naba'i musa ana nufin wa qaumihi banu isra'il wa fir'aun wa qaumihi al da tafiya ta yi tafiya gaba ubangiji ya ce wani ridu an na munna alal lazina stud'ifu fil ardi allazina stud'ifu fil ardi shine annabi Musa da mutanansa su ne banu Isra'il wanda Allah ya fayyace cikin ayar suratul a'rab wa awrasna alqawma allazina kanu yustad'afuna fil ardi masharik al ardi wa maqaribaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna sai ala bani Isra'il domin su ne mustad'afuna fil ardi to sannan kuma sai shi fir'auna da nasa mutanen ubangiji ya ce wa nuridu an